أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya su ƙara tabbata ga Allah maɗaukacin sarki mai kowa mai komai salati da sallamawa ga shayen halitta annai Muhammad da shi da sahabbansa da iyalansa da mumunai waɗanda suka bi tafarkin ka har zuwa ranar tashin alkiyama muna roƙon Allah maɗaukacin sarki ya sa mu kasance daga cikinsu barkanmu da sake haɗuwa a wannan rana ta lahadi wadda ta dace da ashirin da biyar ga watan jimadal ula hijiran annabi sallallahu alaihi wa sallam shekara dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in da bakwai wadda ta yi daidai da goma sha shida ga watan sha ɗaya miladiya dubu biyu da ashirin da biyar Allah maɗaukakin sarki ya ƙaddara mu a wannan majalisi da muke karatu na tafsirin ayoyin alƙur'ani mai girma a zaman da ta gabata mun tsaya aya ta goma sha tara cikin suratul al-muzammil wadda ita ce aya ta kusa da ƙarshe a yau da ikon Allah za mu karanta aya ta ashirin wata ita ce ayan ƙarfi a cikin surar sai mu karanta za mu karanta mai bayanin abin da muka ma'anan ayar gwargwadon fahimta sai kuma akwai tambayoyi da yawa wanda sha Allah ta'ala za mu za mu amsa su kamar da muka saba za mu karanta a amsa daga nan kuma sai mu yi bayani ko أعوذ بالله السميع العليم نعم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل

والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فقرأوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله وآخرون يقاتلون في فقرأوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا

واستغفر الله إن الله غفور رحيم بارك الله فيكم وانا يقول لك aya ta daidai a cikin wannan sura ne albarka suratul muzammil tunda muka fara karatu a farkon surar in za mu iya tunawa surar dama ta fara ne da umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama da yin qiyamul layli ko ya ayyuhal muzammil qumil layla illa qalila Saka sura ta buɗe ne da umurtan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yin qiyamul layl. Da nuna cewa qiyamul layl wajibi ne a kansa kamar da muka yi bayani shi annabi sallallahu alaihi wasallam qiyamul layl wajibi ne a kansa. Kuma wannan wajibcin ya haɗa hadda sauran musulmai a farko kafin a wadata salloli guda biyar. Qiyamul layl ita ce sallah ta farilla akan kowane musulmi a lokacin. To wannan aya ta ƙarshe sai tana bayanin rangon da musulmai suka samu na daga kasantuwan kiyamun laili wajibi zuwa mai da kiyamun laili da aka yi zuwa sallah ta nafila ga wanda ya samu dama yake da iko yayi wanda bai samu dama ba bai ba bai sa'a ma Allah ba amma kuma wanda yin ya fi daraja ya fi fifiko ya fi matsayi a wajen Allah maɗaukacin sarki shine Allah maɗaukacin sarki ke faɗa ma annai Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake cewa inna rabbaka ya'lamu lallai ubangijinka yana sani ya san cewa annaka taqumu adna min thulutayil layl cewa lallai sai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kana tsayuwa da daddare kai sallah a kasa da ɗaya bisa uku dare wa nisfahu wani lokaci kana tsayuwa ka raba dare biyu wa thuluthahu wani lokaci kana tsayuwa ka raba dare uku kamar yadda umarnin da Allah ya masa a farkon suran qul layla illa qalila nisfahu aw yanqus minhu qalila aw zid yadda Allah ya ba umarni a farkon suran ya yi tsayuwan dare ko ya raba biyu ko ya rage wani abu a cikin rabin ko ya ƙara a kan rabin dare amma abin da ake bukata shine walartilil qur'ana tawsila ana buƙatar in ya tsaya cikin dare din to ya karanta alqur'ani tartilan karerin ya rike karatun alqur'ani tajwidin to sai Allah madaukakin sarki ke faɗa wa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama cewa yin sallan da kake din nan Allah ce na sani ina ganunka. Sai kai ba kai kadai ba wa qa'ifatun min alladhina ma'ak da wasu jama'a daga cikin waɗanda suke tare da kai masu imani waɗanda suka yarda da Allah suka yarda da manzancin ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mana Allah yana faɗa ma annabi sallallahu alaihi wasallam cewa ba shi kadai yake kiyamul laili ba akwai da yawa daga cikin sahabban su kuma sun kama suna yi an gane ku sun kama suna yi kaga wannan da ce daga Allah madaukakin sarki annabi sallallahu alaihi wasallam yana qiyamul laili kuma yana dadewa a sallarsa ta qiyamul laili an gane ku yana dadewa sosai da sosai har ya dadewan yana kaiwa zuwa ga har kafafunsa su kumbura su tara jini su tara ruwa saboda dadewa yana tara su ana taba mun karanta mana hadisin Huzaifa ko Huzaifa bin Yaman da hadisin Abdullahi dan Abbas da suka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sallan a raka da ya da sotul bakara da sotul ali imran da sotul nisa'i a raka da ta shine ruku kuma irin daɗe wanda yana karatun nan in yi ruku'u sai yana kwatan kwatin irin wannan dadewan a ruku'u kafin ya dago haka in yi sujada yana dadewa kwatan kwatin dadewan da ya a tsaye haka zai dade a sujada yana addu'a kafin ya dago daga sujada an gane mu haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake yake qiyamul layl har ta kai ga nana Aisha radiyallahu ta'ala anha wa ardaha har take faɗa masa cewa ya Rasulullahi me yasa kake wahala haka bayan Allah madaukakin sarki ya tabbatar da ya yafe maka in ka taba mu'illisi in ka taba yi an yafe nan gaba in ma za ka yi tun kafin da Allah ya ce na yafe yaghfir lakallahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhara to me yasa kake wannan aikin haka kake jin jiki haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce na Aisha to afala akuna abdan shakura in Allah ya yafe mun to ni ko ba zan gode ma Allah saboda yafe mun da yayi a ce duk wannan tsayi da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kiyamul layl yana yi ne saboda me ya gode ma Allah a kan ni'iman da Allah ya masa na yaki, ya da masa an gane ku da mutane da ke wannan ke kusa da ke kusa shi wani a shigon duk wannan tsayuwan dare da maza Allah sallallahu alaihi yana yi ne saboda ya nuna ma Allah godiya na ni'imar da ya masa na kasantuwan ya sa cikin waɗanda ya yace musu ko me suka yi Allah ya yace musu an gane to haka annabi sallallahu alaihi wasallam yake mun laifi. Sabon ma ba sa nufin qiyamul layl so sun dauka cewa wajibi ne umarnin da Allah ya tun a farkon sura sai Allah madaukakin sarki ce wallahu yuqaddiru al-layla wan-nahara Allah madaukakin sarki shine yake kaddara dare da yini shine ya kididdige tsawon dare da tsawon yini wani lokaci ya shigar da yinin cikin dare wani lokaci ya shigar da dare cikin yini tulidul layla fil nahari wa tulijun nahara fil layl Allah yana shigar da dare cikin yini shigar da yini cikin dare wani lokaci ayi zamani mai tsawo ya zama awannin da ake daga fitowar alfil zuwa faduwar rana ya zama sun fi yawa sama da awannin da ake daga faduwar rana zuwa fitowar alfil in Allah ya ga dama kuma sai ya juya abun kamar wannan zamu lokacin da muke ciki ko sai ya juya sai zama yini dai dadewa dare kuma ya dade daga tun karfe shida magariba ta yi kuma kila asuba ba za ta yi ba har sai kusan biyar da minti sha biyar ko na mai kama da haka ana nan har za a zo biyar da minti talatin da biyar da arba'in tukun za a kira sallan sallan asuba kaga Allah shi yake wannan babu mai wannan sai Allah ba wanda yake yake Allah kuma za ga lokacin da dare ya fi tsayi a lokacin kuma kaga lokaci ne wanda kuma bacci ya ji daɗi da daddare ke lokacin sanyi ko ba ga bari lokacin da dare kuma yake gajere za ga lokaci ne da kai ma kana Allah Allah gari ya waye da zafi ko ba ga bari sai ya Allah ka Allah ke yake wallahu yuqaddiru al-layla an nahar ne yake kaddara daren ya kaddara yayi shi ya tsara lokaci kaza dare ne awa kaza yin ne awa kaza lokaci kaza dare awa kaza yin ne awa kaza wannan babu mai wannan sai Allah Allah ya ce alima an lam tufsuhu Allah madaukakin sarki ya sani cewa mu musulmai ko su sahabban manzon Allah sallallahu alaihi ba za su iya kididdige lokacin ba ba za su iya ya zama kullun su yi qiyamul layli ba Allah ya ce na san ba za ku iya ba ko ba za ku iya yin qiyamul laylin kullun tun daga farkon dare har ƙarshen dare ba jiki da jini ai wata rana za a gaji ko wata rana za a sanin da Allah ma zai fara ga sai Allah yake da saboda Allah ya san wannan fata ba alaikum Allah ya muku rangwami ya yafe muku yanzu tsiyamun layli ba wajibi bane ba wajibi bane wanda ya samu dama yayi ranar da kai aiki ta gaji ka kwanta ta gaba za ka iya tashi ba alama da lada ranar da ka ji kana da ƙarfi kana da nishaɗi ka tashi kai iya mun fata ba alaikum ai fata khaffafa ankum Allah madaukakin sarki ya muku rangwami ya sauwake muku ya rage muku wannan nauyi sai Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran kuma ka tashi iyamun layl ba ce sai kun sauke alqurani ba ba ce dole ka karanta sura kaza da sura kaza sura kaza Allah ya ce faqra'u ma tayassara ku karanta abin da ya sawaka a da kuka samu dama sura ɗaya na iya in karanta sura biyu na iya in karanta sura uku na iya in karanta sura ɗaya na iya amma ina so in daɗe in karanta na ke ƙarshe in koma farko sake karanta na ke ƙarshe in koma farko ka kai amma abin da Allah ya ce ku karanta abin da ya sawaka na ga Qur'ani an fahimta ko saka aka ce mutum ya mu laili ba sa baka dole ba sa mutum dole sai ya karanta sura kaza ko izu kaza ba Allah ya ce faqra'u ma tayassara min alquran an fahimta ko sai sa ma shi ma annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kasance akwai lokacin da yake yin mu laili da aya ɗaya sai ta maimaita ayin ya ta maimaita ayin ya ta maimaita ayin zai maimaita wani adadi mai yawa Sukun sai ruku a roƙi ya yi yamun laili da faɗin Allah maɗaukacin sarki wa taƙo yawman sun fihi ila Allah ثم توفى na نفس wa كسبت وهم لا يظلمون wannan ayar manzon Allah sallallahu alaihi rinka maimaitawa ya rinka maimaitawa ya ta maimaitawa yi adabi mai yawa wanda adarin ya kai mutum ya yi kiyamul layli Sukun sai ruku haka raka na biyu ne kafin aya ne wannan so da a nuna maka a nuna mana oke ni kuma kul lauka ɗaya na iya ce zan iya kiyamun laili a ce zan iya kiyamul laili sai sakin karanta ina kaiwa wa lam yakul lahu kufuwan ahad sai sake kul huwallahu ahad Su sake maimaitawa ina ka sun sake maimaitawa shine manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake koya mana an fahimta ku an gane ku ka ba ba ka haddace Qur'ani ko ka da jiru 30 ko 20 ko 40 duk zaki kiyamun laili Allah ya ce faqra'u ma tayassara min al-Qur'an Allah ce alima an sayakunu minkum marha Allah ya san cewa a cikin ku za a iya samun marasu lafiya mara lafiya sallan farilla ma da kare ke ku balle a ce ka ce muli Allah ce na san a cikin ku za a iya samu wasu za su yi kasancewa ba su da lafiya shi kuma wanda ya je da lafiya amma kuma akwai abin da ya saba yi na ibada a lokacin da yake da lafiya ya saba lokacin da yake da lafiya yana yawaita azumin nafila lokacin da yake da lafiya yana yawaita qiyamul layli lokacin da yake da lafiya ana kiran sallah yana sahun gaba lokacin da yake da lafiya yana da sada zumunta yanzu sai bai da lafiya to duk lokacin da ya saba yin wani aikin ibada yayi Allah zai ce a rubuta mishi yayi za a rubuta mishi ladan shi cikakke kamar yayi lokacin da yake da lafiya amfanin mutum ya ribaci lafiyar shi kenan kafin ne rashin lafiya amma kin ga wanda dama zai yi dan bai da lafiya za rubuta miki ba za rubuta miki ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya mana ya mana ya mana wa'azi ko yace istani khamsan qabla khamsin yace kari ba ta guda biyar kafin biyar su zo fane ka daga shi yace haka sihhataka qabla taqmik kiri ba ta lafiyan ki kafin rashin lafiya zai sami lokacin da yake da lafiya kina da ƙoƙarin ibada kina da ƙoƙarin bautan Allah madaukakin sarki to lokacin da baki da lafiya yanzu ba za ki iya yi ba to duk lokacin da wannan ibada ne da kika saba Allah ya ce a rubuta miki ladan ki cikakke kamar kin yi wanda kila ma inda kin yi kila lokacin da yake ma kila ke dan ya shigo ma wasu wasi ya sa ki samu ladan cikakke ba yanzu da yake ba ki da lafiya sai Allah ya ce a ba ki ladan ki cikakke kaga ma kin ma ki tabbata lokacin da ba ki da ne lafiya ko da kin ribaci lafiyar kafin rashin lafiyar haka ce wa hayatak qabla mautik ki ribaci rayuwanki kafin mutuwa lokacin da kike da raye ki iya bakin kokarin ki bi Allah ki iya bakin kokarin dafa ma kanki alkhairin da bayan kin mutu zai zai bi ki har zuwa kabarin ki akwai uba da yawa da mutum zai dafa yana raye lokacin da ya mutu kuma wannan alkhairin ba zai je yana ba ha daga ciki ki karantar ki karantar karantar wannan mafi daraja da kire karantar da alqur'ani ki karantar da mutum yadda zai san Allah yadda zai bauta wa Allah yadda zai ibada yadda zai kusanci zai ƙara samun kusanci zuwa ga Allah shine mafi kololuwa sa'annan kuma a'a ba ki ce wannan ba ya eh, ce musulma ce ina sauraron karatu sun iya sallah kin iya kaza amma gaskiya ba ki karatun za ki tara mutane ki karantar da su ba to ba ki iya komai ba ba ki iya dinki ba mata nawa ne a unguwanku ba su da aikin yi sai hira ka wata ce ku koyi dinki kyauta koya musu dinki sun iya dinki gobe za su amfani kan za su amfani al'umma za ki ta samun lada ko bayan kin mutu duk wanda su ma suka koya musu za su samu lada duk lokacin in lokacin sallah yi sai an tawo masu na gangon ku a je kitso ki je ki koya ki zo ki koya ma kowa ta dinga tarin da yi a gidansu fi sabilillah kowa na koya miki kitso kowa na koya miki lalle ko ba ga bane kinga abun alkhairi ne a ba ki iya wannan ba amma Allah ya miki kokolwa ki iya mathematics sosai da sosai kuma kullum aka yi jam da waye ana faduwa mathematics sannan ku na anguwa da ke ita zuwa ita su ce to zan buɗe laifin na masu fi lilla. shi ke na ringa taruwa na akwai masallaci a anguwanku inda kuke taruwa ba zai ba ku man limamin anguwanku magana sai a ba ku guri a masallaci yanzu za ku ringa yi bayan da hakan to a zo masallaci a yi za a allo akwai a musu mathematics kowa ya masu ya wuce duk abin da suka samu suka amfana nan gaba kina da lada ko bayan kin mutu. Kinga kin rubuce rayuwarki kafin ne mutuwa ya zo bayan kin mutu kina kabarin ki kuma ladan ki na karuwa ladan ki na karuwa an fahimta ku to shine Allah madaukaki sai ce alima an sayakunu minkum marda Allah ya san a cikin ku akwai za ka marasa lafiya marda jambi ne na mari mari guda ne marda marasa lafiya da yawa za ya samu marasa lafiya da yawa wa akharuna yadribuna fil ardi yabtaguna min fadlillah wasu kuma za su bazu a bayan ƙasa mu je suna nima daga falalan Allah wasu za je sana'a wani tisha ne ya tafi wani lauya ne ya tafi wani ɗan kasuwa ne ya tafi wani ya fita kowa ya je neman abinci wani lebura ne ya ji ya gama aiki ya gama gajiya yana ma bai ci abinci ba sai la'asar zo da tsaban aiki ya dawo gida ya kwanta kuma ce to dole ka tashi da daddare aiki wa mulai kuma kiyamun nan dole ka sauke Qur'ani ai akwai wahala ko a ce dole in ka fara sai asuba Allah ya duka na san akwai irin waɗannan mutane akwai wani mara lafiya ne wani ya je neman eh, sana'a ne wani ma bai dawo ba wani ma mota ta lalace sai karfe ɗaya na dare ya shigo a gida kuma gobe ya sake karfe shida ya sake fita dole kuma ya fita ba wai a'a dole ne karfe shida ya sake fita wani hanya ya kwana ai duka yana faruwa a hanya zai kwana ana kiran sallah sai tubu yake wa gari ya hakura ya shigo gari ne ma saboda ya canza ka so da yadda da kan da zai canza ba kuma zai sake fita sai aka sake cin kiyamun laili Allah ya ce duka na sa akwai masu wannan uzurin wa akharuna yuqatiluna fi sabilillah akwai kuma waɗanda su yaƙi suka tafi yaƙi suka tafi to ce mun ga muka lura da waɗannan uzuri da Allah madaukakin sarki ya lissafa a wannan ayan za mu ga ce duka uzurorin abin la'akari ne a wajen Allah maɗaukacin sarki rashin lafiya dama Allah maɗaukacin sarki shi ke kaddara rashin lafiya ko kuma lokacin da ya ga ba mutum ya warke abu na biyu Allah ke wasu fita nema daga falalan Allah ce sana'a ma abu mai kyau ne tun daga shi Allah maɗaukacin sarki ya yarda zuwa sana'a ya zama uzuri ga mutum sare na rashin yin qiyamul laifi. yasa shari'ar musulunci bai taɓa yadda da rashin sana'a ba musamman ga ɗanan namiji macen mace ba ta da sana'a wannan mai sauƙi ne na ba dora mata nauyin kowa a kanta ba society ne da rashin jin dokan Allah ya sa nauyi ya hau kan mata amma musulunci ba dora mace komai ba ba nauyin kowa hatta kanta ba dora mata nauyin kanta a kanta ba gaba ɗayan ta dora mutum ne su kuma dole ba ganin dawa ba a dole ne in ba su yi kuma Allah zai ci kwalan to balle kuma namiji ya zama bai da sana'a bai da aiki ne ha sai dai roƙo sai dai zauna in an samu a bakin ba samu bai yi guri to musulunci bai da wannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar game da yin sana'a har ma annabi sallallahu alaihi wasallam yake fatan cewa babu wani annabi da Allah ya taba aiko shi ba ce annabi ne yana da sana'a har annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa mana sana'o'in wasu annabawa annabi haya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kafinta ne kafinta ne annabi Dawud makeri ne kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akwai sana'a guda ɗaya wanda dukkan annabawan Allah sun yi shine kiwo dukkan annabawan Allah kasafin su sun kiwo suna kiwo nasu kuma suna ma wasu kiwo ana biyan su kaga shi ma sana'a kana da dabbobi ba za ka iya ciyar da su ciwo ba ba za ka iya kawo musu abinci ba ni zan je in dinga kawo musu abinci mu yi ciniki nawa za ka rinka biya na duk annabawan Allah suna yi suna da sana'a haka sabon manzon Allah sallallahu alaihi suna da sana'a a ko wanda annabi sallallahu alaihi wasallama ya miki wani ya koya miki hankali a aikace sai yau sai dai yau ya zo ya roƙa a bashi a baitul mali goyi ma ya zo ya roƙa jibi ya zo ya roƙa manzo Allah sallallahu alaihi wata rana da ya zo annabi sallallahu alaihi yake zauna ya zauna annabi sallallahu alaihi yake a je gidan duk abin da aka gani a gidan akwasu aka ja ka tattaro kayan gidan gaba da aka zo da gaban manzo Allah sallallahu alaihi annabi sallallahu alaihi ya auctionin kayan yana kallo sai aka kaza wa zai fiya annabi sallallahu alaihi sai da kayan gidan duka sai kira wani kuɗi a cikin kuɗin sai ba shi sai je ka so gatari abun fakari ce ya je so annabi ya ce wani kuɗi ya bashi guzuri ya ce kaga dajin nan na yammacin madina ya ta tafi ban san ƙara ganin ka sai bayan wata ɗaya shi ne ga gashari ya kama kai bayan wata ɗaya da ya tashi dawa sai gashar da safar riga manzon ya ce ko kai ba yanzu ka an koya miki ne an kwaya min sana'a an kwaya min sana'a kaga sana'a abu ne abun la'akari ne a shari'ar musulunci annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma yana sana'a yana kasuwanci yana zuwa kasuwa ya siya ya siyar ba shi sa har mushrikai suke cewa in dai ana so ku yi imani to annabi ya daina zuwa kasuwa sai ya zo abin da sauko mishi da abinci daga sama Allah ya rabba cikin suratu fasal isra ko wani gudan ce cewa mali hadar rasul ya akulu ta'ama wa yamshi fil aswaq wani irin in dai annabin gaske ne zai rinka zuwa kasuwa muna cinikayya tare da ya zauna gida kawai a rinka kawo mishi Allah maɗaukakin sarki ce a ah, duk wani annabi da ya aiko haka yake to da a koya maka to da gobe inda to ma annabi sallallahu alaihi ya tabbata kenan yana zuwa kasuwa yana sana'a yana neman kuɗi har yayi kyauta a haka ma kenan a yanzu an samu wato da kusancinsu da Allah babu sana'a to ina ga inda annabi da ya sana'a ba ai da nan ya ce ko babu a ko wanda su sun zauna su ba sana'a komai wai saboda wai kuma saboda kusanci zuwa ga Allah to sun ji annabi kusanci ga Allah ne sallallahu alaihi wasallam to kawai sai dai ka zo ka bada sadaka su maka addu'a eh yanzu ma akwai na zamani akwai na zamani har da complimentary card na shagon addu'a wallahi ana rabawa mutum zai office office suke bi suna raba complimentary card in tana buƙatar addu'a eh, ka zo za ka wara sai ce to za ku faɗa ma Allah ka daidai nan wayo to ni ban da bakin zan faɗa ma Allah ne Allah ka shirya da mu to Allah ya kwallo kake sarki ce duka na san da waɗannan uzurorin saboda haka faqra'u ma yassara min ku karanta abin da ya sauwaka daga alqur'ani ba dora maka dole sai ka sauke alqur'ani a qiyamul layli ba ku karanta abin da ya sauwaka sai Allah ce wa aqimus salata ga kuma umarni daga Allah ku tsaya da sallah mun sha yin bayanin me ake nufi da tsaye da sallah aka ce ta tsaye da sallah ka kiyaye lokutan sallan kuma ki yi sallan yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku yi sallah kamar yadda kuka gani ke yin sallah Allah madaukakin sarki ya umarci manzon Allah da sallallahu alaihi wasallam yin sallah ya sa mala'ika da ya koya ma annabi sallallahu alaihi wasallam practically sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya koya ma sahabbai sallah practically bayan ya gama kuma yake to umarnin shine duk wanda zai sallah ya sallah irin tawa in mutum ya sallah akan lokaci ya cika sharuɗan sallah da rukunnan sallah da komai shine ya tsaye da sallah Allah ce wa aqimus salata ku tsaye da sallah duk wanda baya tsaye da sallah baya yin sallah akan lokaci ba zai sallah azhar ba da gangan ba yana halin tafiya ba kawai haka don jin daɗi ko don ana kallo mutum ba zai a azahar ba sai la'asar ta zo duk sai ce oh ban a azahar lokacin mutane suna alaulan la'asar fa ko kunya zai ga mutum yana fara fa ni ko wallahi ban a azahar ba fa yanzu ne zan yi mutum ko irin jikin shi ma yana jin kamar wani abu ne normal saboda tsaban zuciyar ta buce saboda tsaban ya lalace ai lalacewa ne ta sa haka zuciyar ta riga ta buce ta gama lalacewa har baya jin damuwa don bai sallah kan lokaci ba shi ne fadin Allah rana ala qulubihim ma kanu yasbun abinda jinkirta sallan ya sa zuciyar ta yi tsatsa yanzu bai san cewa ma bai ma jin cewa kuskure yake yi sai ana kiran sallan magarwa ga mutum ya shigo masallaci da sauri ta sai ka ɗauka yana Allah Allah ya samu tsawon gaba ne sai ya kama baya can wai zai sallar la'asar ne ana kiran magarwa ba tukun wai zai sallar la'asar to yanzu ne isa kenan ya za a ga mutum sai kira kawa ya ce wallahi na dan kwanta ne na dan huta sai karfe uku na dare na farka kuma a ce bai yi sallan isa ba kuma ya kira ka bayan sallan asuba yanzu ya tambayan ka kuma ya sallan isa. ba za ka ce kiran mu bayan sallan asuba duk ya kira ka yana faɗa ka sai karfe uku dare za ka ci tun da ya farka da ya mai yana jiran sai gari ya tambaye ka ya sallan yi balle kuma balle kuma balle kuma sallan asuma wannan ma ya zama normal a wasu unguwanni kaje bakwai duka mutum zai to yana alaura yana alaurar ma yana hira irin jejin cewa ma wai shi ta ta sani wallahi jejin cewa shi nutsari ne sai yana alaurar ma yana yana hira Allah ya shirye da mu Allah ya ce wa aqimu sala ku tsai da sallah wa atu zakata kuma ku ba da zakka ku ba da zakkan dukiyoyinku duk wanda yake da dukiya da ta kai misalin zakka ya ba da zakka dukiya na kudi ko dukiya na zinari ko dukiya na azurfa ko dukiya na abinci wanda ake fitar musu da zakka in suka kai misali ku ba da zakka zakka tsabtace dukiya ce kuma yana haɓaka dukiya na sa dukiya ta ƙaru ta ƙara yawa an gane ku rashin ba da zaka kuma yana toshe albarkan dukiya yana sa dukiya ta ba ta da albarka ba ta da albarka kuma ka tashi ba da zakan a ba waɗanda suka cancanta a ba su zakka a ba waɗanda suka cancanta a ba su zakka kuma a ba da zakan da manufan da shari'a ta sa ta ce a ba da zakka shari'a ta hukunta ba da zakka ne so da samu abinda abinda ke kira poverty alleviation a kawar da talauci a cikin al'umma an gane ku amma ka da zakka karo zo ba dubu ɗaya ko dubu uku uku to ai kaga sai a ce me ka kara talaucin ne ku maka wani malamin mu yace a wannan zamanin yanzu misali ka ce zakka ka fitar sai ka ba mutum magidanci sai ka ba shi dubu goma zakka yake akwai bukatar ta sake zai ta dubu goma na ladan lissafin da zai yadda zai kashe dubu goma lissafin da zai yadda zai kashe dubu goma ta kasance a biya ta dubu goma na wannan lissafin ko ba ga wani musamman a fasaf <laughs> ko ba ga wani to ga sai ka bada zakkan yadda za a cika manufan da ta sa abin ana so ka bada zakka inda hali ya zama yadda ka bashi zakka a shekara da zai wayo. to ya zama cikin waɗanda za su rage maka wanda za ka ba su zakka shi tukun ya fita ba za shekarar da zuwa wace ka ba shi ba sannan shekarar da zuwa shi kuma zai ba wasu kaga inda za ka ba mutum ɗari ne yanzu shi ya fita sannan zai shi ne ba mutum uku kaga ana ga ƙalla za ka mutum casa'in da shida kaga an rabu to haka ake so a ba da zakka Allah ce wa aqimu salata wa atu zakata sannan ce wa aqridu Allah qardan hasanan kuma ku ba Allah rance-rance mai kyau ku ba Allah baki baki mai kyau shine ma'anar rance a ce rance wanda za ce ne rance za ka ce rance shi ka ba mutum abin da zai biya ka zai biya ka nan gaba an gane ku akwai wanci tsakanin rance da aro shi aro abin da ka baɗin shi ne za a dawo maka da shi in ka ba mutum makin don ya je anguwa ka ba shi a roli in ka ba mutum bayaro ya rubutu ya baka ka ba shi a roli to da ba shi zai ka maka an fahimta ku amma kuma rance ba zai kawo ko wani abu ne wanda yake da kima irin kiman abin da ka ba shi ba dole wannan abin da ka ba shi zai baka to shi Allah madaukakin sarki rancen da zaka ba shi shi ne mafi kyau ko da ta ya tashi ka abin da zai biya ka zai biya ka ne a lokacin da babu abin da kake bukata sai wannan din amma kaga duk wanda ka baki baki ko rance a duniya zai iya biyan ka a lokacin da ma abin da biya ka ma kai zai da amfani ma a gurin ka baka da bukatan shi shi da ma a lokacin yana baka zaka ba wani kyauta ko haka bane kamar shi Allah ne tashi biyan ka yana biyan ka ne a lokacin da kai ko ba abin da kake bukata sai wannan an fahimta ko ka kace wannan yana nuna Allah madaukakin sarki ya fara nuna kwaɗaitar da mu wajen akan yawaita yin sadaka yawaita yin kyauta yasa bayan da Allah yake mu ba da zakka sai kuma yake mu ba Allah rance rance mai kyau a ce wannan na ba shi da zakkan ba kenan yanzu bayan ka ba da zakka wannan na wajibi ne ko sannan kuma in ka fi da zakka bayan ka ba da zakka na wajibi to ai da gobe kuma akwai mabukata mabukatin da yake da ƙoƙari. yake neman na kansa ba wanda sana'ansa ita ce kai karan Allah wajen bayan Allah ba an gane ku akwai wanda shi sana'an shi kenan kai karan Allah wajen bayan Allah shi kullum da safe zai fito ne yana roƙo yana faɗa wa duniya Allah bai mun ba ku mun ma'anan abin kenan ai Allah bai mun ba ku mun to su irin waɗannan ba su sadaka ma haramun ne masu tsayawa kan titi da gidajen mai ka ba su sadaka ma haramun kai ka sa Allah to ire-iren su manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya watsa musu kasa iri ko nikin din su ake to da roƙo ga sana'a ba kai kana muku ka je ofis ya riga ka fitowa wala riga ka fitowa kana Allah Allah ka je ofis ya riga ka fitowa kana fitowa gidan mai ka sha mai ka wuce ofis ka a tsaye yana lafiya fito lafiya Allah sa da lafiya wallahi shi ke kaman dindin na wasu mari wani wani ne so ɗaya na harare zai gane wannan ba ba za a samu ba sai kauce kamar ko mu mutu encouraging din su ai da ba ba ba za su nemi fita mutum zai zo misali gidan mai kamar da wanda daga cikin malamin professor Adam Muhammad Abubakar Hafizahullah yake ba da misali mutum zai zo gidan mai ga mai sai da caja ko ga me sai da rigan waya ga me sai da abun yanka kumba ga me sai da kaza da kaza sun kai miki talla ga wancan shi kuma bara yake yi sai da dubu biyu sai ba ne bara mai caja da mai sai da abun yanka kumba da waki kuma ya ƙuri da ya ko titi ba shi ko ya bara kafin yin ya haɗa dubu talatin yanzu da Allah inda rafi ne wani saƙo suke barwa mai wancan sana shi ma ya ya ije ya koma ne sakon kenan amma kin zo gidan mai ga mabarata ga masu ƙananan sana'a nan kuma yanki wallahi da nasu bari suna zuwa ne su ɗauka in suka je suka siyar yamma mace sai su dawo da shi sai mun ci abincin ɗari biyar sai ai misali sai a ce to ga kallaba ku goma sai zo ku ɗauka to sun zo ga mabarata sun yi layi ta fita hakan wancan ne sai da abin yanka kumba nawa ne jaran ka dubu goma to ga dubu goma kyauta ka ƙara jari gobe kin ba mai sai da caja jini kin ba mai sai da rigan waya domin kin ga kina sako kike bayarwa cewa mai bara in kana son kuɗi ka ƙawo min sana'a sun wuce encouraging ɗinsu sun wuce encouraging ɗinsu amma da za mu ɗauki wannan matakin da za mu samu canji da za a canza amma wani fashi yana ganin ma kamar wata ibada ce in ya babu sarrafa wani yana ganin kamar iba kuma alhaji ya kawo ma Allah ne amma yana ganin kamar zai yawa ne ga Allah ka ce mutum mutum a kan barna ka kawo ma Allah ne ai mabukacin da ake tallawa shine mabukacin da yake da kokari yake da sana'a tun mabukacin da zai sana'a shari'a ya hana a mashi kura ko da an ce taimake shi ne wajen ya ci da rashin sana'a musulunci bai taɓa yarda da wannan ba ko bai taɓa zama halal ba na wani eh, irin masu yawo da robobi wannan kuma wannan kuma laifin gwamnati ne wannan kuma laifin gwamnati ne duk wanda yake son ya buɗe makaranta ya ije yara su rinka karatu a gurin shi kuma zai da abin da zai ce da sai sa iyayen su rinka turo su da abinci mana sai sa iyayen su rinka su. ai makarantun allo na da da kan har yanzu akwai makarantun allon da yaran ba sa bara ya tara yara kuma yana da gona za yi karatu da safe za tafi gona da la'asar a nan wannan abincin yaran suke ci ba ta bara akwai wata makaranta allo da na gani a nan angon tanko shi ba shi da gona amma dukkan yaran makarantar suna da sana'a akwai masu da kirari akwai masu shi china akwai masu kaza an gama karatu zuwa bayan la'asar kowa zai tafi sana'a ranar da ake karatun la'asar ne da safe za su je sana'a ana yin azar sun dawo makaranta kowa yana da sana'a kowa da san haka kuskure ne dole a gyara dole a gyara Allah ka sa mu gyara ka ba wa'annan babu kuɗi ba shi a cikin ba Allah rance da Allah ya ce a bayar da Allah ce wa aqdiru Allah fazan hakan amma wanda yana da kokari yana da sana'ansa amma ya gaza sai a taimake shi akan sana'a a ba shi abin da zai ƙara ƙarfafa ma sana'an tasa ya zama shi ma gobe zai taimaki wani to ni kun yi abin da ya dace shi an fahimta ku kin taba jin kin taba jin mabarati a duk tarihin annabi da ke karanta ko tarihin sahabbai kin taba jin mabarata kin taba ji a ce gashi annabi ya biyo da safe na raba sadaka ba mabarata Ko musulunci da ya ba hadisai da yawa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi a wani hadisi ya manzo Allah sallallahu alaihi wasallam duk wanda zai da sana'a sai bara sai roƙo to sai ne cewa wuta yake ci, wuta yake ci kuma sai Allah masa azaba annabi sallallahu alaihi wasallam sai duk wanda sana'arsa kenan ya fito ya roƙi mutane a ranar alkiyama zai tashi fuskan skeleton ne naman fuskan gaba ɗaya za a kwashi nan tashi alkiyama ke zo mutum da fuskan shi ba nama sai kashi to alaman a duniya sana'ansa kenan ya zauna yana roƙon mutane a gidajen mai akan titi a bakin masallaci ran juma'a wani ma ya kira ma kansa bala'i wallahi yana asibiti ne wallahi matanki ne ba lafiya Matanki ne ta haihu wallahi kaza a mata ki ne guzurin ki ne ya yanke Allah ka samu dace sai Allah ya ce wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda Allah duk abin da kuka gabatar ma kanku na alkhairi duk abin da kuka gabatar ma kanku na neman lada na neman kusanci zuwa ga Allah to za ku same shi a wajen Allah ran tashin alkiyama duk abin da kika yi mai kyau duk abin da kika yi wanda Allah madaukakin sarki shi yake ayi to sani ladanki ba zai babu gara babu zango ba abin da zai salwantar da ladanki za ki same shi a gaban Allah Allah ce huwa khairan wa a'zama ajra Allah madaukakin sarki wannan aikin shine mafi alkhairi kuma shine mafi girman lada ba abin da za ki ki samu lada mai girma kamar ki abin da Allah ya umarce ki da ki sai a ƙarshe Allah ce wastaghfirullah kuma ki da gafaran Allah ki zo mai yawan istighfari ki zo mai yawan neman gafaran Allah maluma ta ce wannan yana nuna mana cewa duk biyayyen ki ga Allah kina buƙatar ki istighfari ki kaga Allah bayan ya yi umarni ne da kiyamul layli ya yi masu kiyamul layli amma kuma yake a rinka istighfari Allah ce wastaghfirullah ku yawaita istighfari ku yawaita neman gafaran Allah istighfari kuwa zikiri ne wanda ba a kayyade miki gudanar zaki a rana ba bale ki ce kin kirga ko ki kai ni ki kai ni an gane ku ba wanda ya saki kirgawa balle ku a ce kuma babu abin da zai salwantar da shi bare ki tana kirga ne so dan mun je gaban Allah ya san guda ta zare ni ba abin da ke ada a wajen Allah madaukakin sarki me yasa Allah ya ce mu istighfari yake saboda inna Allah ghafurur rahim lalle Allah madaukakin sarki mai yawan gafara ne ko mai isar da rahamansa ne zuwa ga bayinsa Allah yana da rahama mai yalwa kuma yana isar da rahaman zuwa ga bayinsa Allah mai gafara ne kuma yana isar da gafaransa zuwa ga bayinsa Allah madaukakin sarki ya samu dace wannan shine a takaice ma'anar wannan aya ta 20 ta cikin wannan sura mai albarka suratu al-muzammil muna roƙon Allah madaukakin sarki ya dakatar da mu wajen aiki da abin da muka ji Allah madaukakin sarki ya sa ya zama hujja a gare mu ba hujja a kanmu ba وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعليكم السلام ايه, إيه. إيه. إيه. yawa a ba Eh a dake ha ga nan farkon karatu an yi bayani cewa su da ba mata asali shara bai dora musu komai ba ko a ta nauyin kansu shara bai dora musu a kansu ba ya dora ne akan mutu? lalacewa ne na society lalacewa ne sunan kenan ba shi domin suna na biyu tsabar lalacewa ne ya sa aka bar mata da hidima wasu ma har da yi bai ƴaƴansu su suke yi an gane ku to kaga irin waɗannan babu ne kuma shi ma shi faɗa za ki bayar ne saboda mutum ya yi sana'a kin ga kin empowering din shi kenan kuma baratan nan misali da za a kawo su a ce to kowa ya je kawo sana'ar da yake so ya yi daga yau ba mu so mu ƙara ganin wani mai bara kowa faɗi irin sana'ar da yake so ya yi a ba shi jarin da zai ike shi wannan sana'a kama matsalar ita ce su ma ba sa son sana'a so da ba sa samun kuɗi a sana'a kamar da ke samun kuɗi a bara an gwada a wani a masallacin nan har mutum biyu har mutum biyu ni na wasu magana suka ba su kuɗi su ja jari an ba su kuɗi ya ja jari na yi da ganin shi na kwana biyu wata rana na karyo kwanan nan inda suke tsawa ta suke tofan nan sai ga shi ke kokarin Na ne kaman ban ganshi ba na wuce masallaci ina zuwa masallaci sallar al'asar sai gashi yana zuwa na kira soya ya ce gashi da daina ba na jarin da aka baka sai fara magana ba sama ba ƙasa me yasa so da yana ganin ya fi samun kuɗi a baran sama da ni sama da sana'a amma da za a doka duk wanda aka mace yana bara za a hukunta shi kowa ya kau sana'an da zai yi kowa ya zai kau irin sana'an da yake so a ba shi abin da zai sai ya fara wannan sana'a ina gan shi gobe yana bara a kama shi a miki bulala a miki bulala kana kulle shi ina ka kulle shi ba da zai ba ƴaƴan shi abinci da matai a miki bulala kamar hamsin a sake shi kuma a bainar jama'a ce gaci an ba shi jari yayi sana'a yaƙi ya zo yana bara Ke sa za a miki bulala hamsin gwazo wani zai yi ba zai yi Allah ka shirya da mu akwai tambayoyi da yawa <clears throat> wadda take cewa assalamu alaikum malam ah, wai an ce in mutum ya samu matsala da mutane har ya zaunto ba magana na wasu watanni har ya kai ga ba sa ma haɗuwa shin wannan rashin yin magana na wasu watannin ya sa mutum ya zama ba musulmi ba a'a mutum da ya yi laifi kawai na muka sha faɗa duk yadda mutum ya kai da ɓata miki rai ba ya dace fushi da shi sama da kwana uku ba ko duk fushin Allah ya ce na baki dama ki dai kwana uku ba kwana uku a huce haka a huce haka in ya wuce kwana uku yanzu kin shiga wani abu na daban shi ma kwana uku ba ya encouraging bane dama ce aka ba shi amma abin da aka ce encouraging aka karwa shi ne kiyaye an gane ku komai ya wuce a ci gaba daga inda inda aka tsaya amma mutum ya wannan kuma ba je ta musulunci ba amma dai yayi laifi yayi laifi an gane ku Allah ya sa mu gane ah mutum ne wai yana sallah sai ya manta ya karanta ta tahiya a raka na biyu shin ya yi laifi ai da ma na tahiya a raka na biyu ai dama sallah ne raka hudu kuma sai raka biyu ana zama a yi tahiya ko idan tana nufin kila ta yi ta tahiyan har ta gama har sai addu'o'in da ake bayan ta tahiya tukun sai ta suna gab da za ta sallame sai ta suna ai raka na biyu ne sai ta sai ta ci gaba da da sallah to babu shi, babu ne shi, babu wani abu akan ta babu kabili babu bari akan ta an gane ku wallahu a'lam wannan take cewa assalamu alaikum malam shin zagayen gari da ake yi na muzahara wai da gaske ne babu kyau babu kyau mana babu kyau a musulunci babu muzahara a musulunci babu muzahara babu yawon zagayen gari da sunan addini wannan addini shi'a ya iro da wannan mun sha bayani addini shi'a daban addinin musulunci daban addini ne mai zaman kai, musulunci ma addini ne mai zaman kai. an fahimta ku kawai amma ba kuma kowane ɗan shi'a bane ba musulmi ba akwai yan ajiyar rima ta shida Wannan ba su ma san su kawai dai suna bi wani kawai ya tashi ya ga gidansu ne wani kaza wani kaza kowa da hukunci amma shi addinin ba musulunci ba an gane ko ba ka wannan ba addinin musulunci ba ne addinin shi'a suka san suka ta wannan masu addinin sufanci da ɗari su ma suka kama wasu saboda jahilci sai ka ko su a cikin su masu ilimin cikin su suna hanawa suna hana saboda ba musulunci ba ne ah, tambayan ta ta biyu take cewa menene hukuncin a yi mace auren dole yi ma mace auren dole haramun ne musulunci bai dada auren dole ba musulunci bai dada da a yi mace auren dole ba dole ba za a aura mata ba sai wanda take son shi ke son ta amma musulunci ya ba iyaye ikon in ta kawo wanda ko ba mutumin sai ke wasu wasu ke ba ki isa ba Eh. in ka ga wanda ba mutumin kirki ba ba wanda su bai mutu ba a ba mutumin kirki ba ai ba kowa ke so ya muku ba na so ya mata ne so da ita ce za ta zauna da shi amma dai ya zama mutumin kirki a kaga wanda ba mutumin kirki ba baya kula da addini bai da sana'a a bai san da zai ya biyar ya zama goma ba to su ma zai ce ba su yarda ba an gane ko kawo zai ce ba yadda ba ko liman ne in dai limancin ba da ake biyan shi ba yana limanci ne fi sabilillah irin na yan Najeriya misali asali ba wani Najeriya na 99.9 dai an fi sabilillah ba yi biyan shi ake ba kawai dan liman amma bai da sana'a kuma limancin ba biyan shi ba da ake biyan shi ba a ce a ah, liman kai guri amma liman ne ni sana'a eh, lokacin da liman ya dan kafa teburi a kofar masallaci ya ja sallah kuma ya koyi masu ne ta sai ta yawwa to liman yanzu ka cancanta ba ka wuri tunda kana da sana'a an gane ko tunda kana da sana'a to suna da yanci in ya kawo ba wanda ba mutum shi sai ba ke da ba amma ko ba su da damar su aura mata wanda ba ta so kira bai da wannan Allah ya sa mu gane ah, wannan take cewa wai an ce wajen da aka haifa ba ta hanyar aure ba wai shi wannan ɗin makamashin wutan nama ne to shi laifin ne ya to shi laifin ne yayi ake ne ma kowa laifi ba shi ne ma kowa laifi ba shi ga kai shi ne kawai a duniyan kaga shi ne ma kowa laifi ba ba laifin komai an gane ku ba laifin komai wasu ma wasu ma wasu ma za ga suna suna ce su ba za su yi sallah ba wai ba su yi sallah ba to da an haife shi ba ta hanyar aure ko shi ne ne yayi ko a ce ba za a ba shi aure ba aka ce ba wanda bai da uba eh. Eh. saboda saboda laifin ne ba abin da shi ai ba shi ba shi ne shege ai shi dan shege ne uban na shi ne shegen ba ba kuna ba kenan ai kuna dan shege aka kace ko aka shi dan ne uban shi ne shegen ko ba dole bane dan shege zama shege ai Allah yukhrij al hayya min al-mayyit wa yukhrij al mayyita min al-hayy Allah yana fitar da Allah yana fitar da raye daga matacce dan zai zama uban zai zama mutumin banza amma dan ya zama yafi kowa zama mutumin kirki a garin kaga shi ba shi ya miki hukunci ne a kan ciki ma ban shi da abin da iyayen suka yi bai ma san hanyar ba bai ma san hanyar ba wani ma kila bai taɓa sani ba daga ranar da ya fara neman aure za a sanar da shi da zalunci wannan zalunci ne Allah ya samu gani za ka wannan ba daidai ba ne shi da ya lube ba kowa laifi ba Allah ya samu gani wannan take cewa okay wannan ba shi ne wanda ke cewa malam wai shin da gaske ne babu kyau ɗaukan hoto Ɗaukan hoto akwai maluma da yawa da suka tafi akan cewa babu kyau cewa haramun ne kuma akwai dalilai da yawa da suka kafa hujja da a akan hakan amma wasu maluma suna ganin cewa ba wannan dalilan haka suke amma ba suna magana bane kan hoto na kyamara an gane ku annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗi cewa daga cikin da suka fi kowa azaba a ran tashin alƙiyama akwai masu hoto Allah zai sa a kai mutu azaba sai har sai sun sanya wa hoton da suka yi rai Da kuma gaba ba za su biya ba to su malama su cewa ana magana ne akan hoto na zane suka ce saboda ai wannan hoto na kyamara wanda ya sili sai fahimtar wannan ko hoto na kyamara aje da bambanci da inuwa ko ka tsaya a gaban miro kaga kanka ha a physics ana korwa da concave miro ko ya nuna ma abun nan so suka ce bai da bai da bambanci da wannan so shi ba wai ba na kai ko a inuwan ka ce kuma kaga yadda ake yin kyamarar da yadda kyamarar ke sarrafa inuwan ne shi inuwan ne yake yake dauka kamar da shi ma bidiyo bidiyo shi ma hoto ne hotunan ne da yawa shi ya ci hoto dauka da sauri hotunan ne in suka yi yawa suka yi yawa suka yi yawa suka yi yawa don ka sa sai rinka nunawa da sauyi sai zama kaman rauni ba amma lokacin da ake maka bidiyon nan duk aikin da kake yana ɗauka hoto ne amma yana ɗauka hoton ne da sauri an gane ku wanda suka san igiyan katin na da za su ga wannan ta igiyan katin a ga hotunan ne kowane gaba ga shi hoton a jikin igiyan amma an ka sa sai sun da yana juyawa ne da sauri sai kaman aiki mutum ya siya amma hotuna ne kawai da yawa ya ɗauka sai aka naɗe sai ake kallo to shi ga ganin wannan ba zai ɗauki in dai har za a haramta ɗaukun hoto sai ke to dole a haramta bidiyo to da shi ma bidiyon hoton ne an fahimta ko amma duka sun yadda cewa hadisin yana magana akan zani da kuma yin mutum mutumi shine a yi amfani da lata ko dutse ko kaza a sassaƙe wani abu na halitta na mutum ko na dabba ko ko mutum ya zara to su ne duka akwai a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam to duk masu wannan tabbas sun shiga cikin wannan alƙawari na azaba da manzo Allah sallallahu alaihi magana a wannan hadisi sa'annan shi ma hoto na kyamara maluma ta ce mujarrar ɗaukar ba laifi ba ne amma kuma ko na guda ke yanzu wanda kuma an koma a wancan filtering ko in an ɗauka za gyara a gyara gira a gyara zaki a gyara fuska a gyara karatu yin wannan gyare-gyaren mutum ya koma wancan alkawarin azaban kuma to yanzu ya tashi daga asalin inuwan da aka ɗauka ya zama kuma mutum ya yi wani tasrifi naki kan wannan hoton an gane ku wannan shine abin da maluma suka suka tattauna wallahu a'lam na'am dauka a ajiye ko a rataya a ɗaki ko a ije wannan kafan babu wani malamin da ke da sabani akan haramun ne wannan haramun ne rataye hoto a gida ko a ɗaki ko a wannan. wannan haramun ne yana hana mala'iku rahama ma shiga ai wannan haramun ne an gane ku wanda take cewa assalamu alaikum malam menene hukuncin wanda baya sallah ko ma yana wani lokacin ma yana faɗan magana wanda zai ɗaukan manan zagin Allah wanda ba ya sallah kuma ya balaga amma ba ya sallah ba musulmi ba ne. kuma a shari'ar musulunci inda shari'ar musulunci ake yi wanda yake alƙali ko shugaba yana ba ki 12 hours ne kawai ya tuba ya yi tsallan da ya wuce kuma ya cigaba da sallah inda ya ba a kashe kuma an kashe shi a ba musulmi ba ya mutu ba musulmi ba ba za masa wanka ba za masa sallah ba za a binne shi a makabartan musulmai ba an fahimta ko ba za a binne shi a makabartan musulmai ba to shi kuma gashi babu tsallan kuma ya sake yana yana yana yana zagin Allah kaga kafirci biyu kenan a kai da sai mu sai Allah ya kire da Allah ya sa ya daina amma wannan abu ne wanda ke kai ga mutum zuwa ga kafin a wannan take cewa shin da gaske ne za ka ce ranar tashin alkiyama rana zai zo kusa da kai kan mutane da gaske ne tabbas ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa kuma ya tabbata hakan ya tabbata hakan kuma za a yi zufa sosai amma ko da Allah madaukakin sarki kuma zai musu zai wadata su da inuwa da duk wannan bala'in za su ranar ba za su zama Allah ya sa muna cikin mutane nau'i guda bakwai mun sha faɗa ku mun sha zai tsafa su amma tabbas haka zai faru Allah ya sa mu cikin inuwansa ah, wanda ke cewa malam wai da gaske ne wai idan mutum ya yi kyauta sai kuma daga ba sai zai ƙarfi abin da ya ba da kyautar ana cewa wai wannan ɗabi'a ce ta ‘yan wuta kyautar wuta ko wai da gaske ne ba ɗabi'a ba ce ta mutanen kirki gaskiya kuma an siffanta shi da kyautar wutan ya zama ba a yi kuskure ba sosai tunda ba ɗabi'a mutanen kirki ba ne annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duk wanda zai kyauta kuma daga baya zai ƙarfi kyautan shi to kina so ki san a kwatanta miki irin mummuna aikin da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam kaman kare ne amai kuma ya lafi aman in ga fada ma ba dadi ko to kwatan kwatan irin mummunan aikin da mutum yayi kenan wanda zai kyauta kuma ya zo ne ya karbi kyautan shi an fahimta ko sai sa annabi sallallahu alaihi wasallam ya bani labarin wani daga cikin banu isra'il da yawa alƙawarin zai yi kyauta zai yi sadaka amma yana so yi sadakan ne wanda ya bashi sadakan bai san bai shi bai san wanda zai bashi ba shi ma wanda aka bashi bai san waye bashi ba an gane ku ya fita cikin dare ya ɗauki dukiya mai yawa sai ije a wani guri wace gari da safe sai biya labarin ai wani farawo ya fita ya fita ya yi tsintuwa ko ya tsinton kuɗi mai yawa kuma jikin kuɗin a rubuta sadaka ne kuma ɓarawo ya fita fata ne ya fi ran ya ɓaci ya fi ba mu bukaci ya ba ɓarawo wani ma ɓarawo ya ƙara yin sammako kenan sai sake fitar da wani wani dukiyar mai yawa sai sake ijewa wace gari sai ji labarin wata ta fita karuwanci ta tsinton kuɗi mai yawa ran ya ɓaci daga shi ba wanda ya tsufa kenan kuma shi yana son ya yi kyautar ne yadda da shi da wanda aka ba kyautar zama ba wanda ya san wani sai sake fitar da wani dukiyar ya sake zuwa ya ije wace gari sai ji akwai wani angonsu mai kudi amma marowaci wace ya tsinci kudin sai tsinci kudin sai ɗauki kan sai kai wajen annabinsu na wannan zamani sai ce gashi gashi abin da ya faru rana kaza da rana kaza ka ni amma gaskiya ban so ba sai annabin ya faɗa min cewa Allah maɗaukacin sarki ya ce a fara maka ya karfa ya baka cikakken ladanka na sarakan yace ai wancan farawan sanadiyyar tsintan kuɗin ya daina tsada ita ma karuwan sanadiyyar tsintan kuɗin ta daina karuwanci shi ma wancan marocin sanadiyyar tsintan kuɗin ya koma kyauta sai ga ah, to ake kyautar nan ma zai rage komai sai ya tsarawa shi ma sai Allah ya kira da da riga ya samu ladan sadaka kuma ya samu ladan sanadiyyar shi Allah maɗaukacin sarki ya ne ya kiryar da ya kiryar da wasu an gane Ba ka ko kin kyauta kina ganin kyautan sai daga kika saman kyautan bai kai inda kike so ya je ba sai kin yi dan wane ne dan Allah ne akwai su sun wajen dan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun kaukara uba ne ya dauki kudi ya kai masallaci zai sadaka da yake yi masallaci sai tare da wani yana nafila sai ije mishi kudin sai da ya na tuna yau kuɗin kuma sai ga zai bukata sai da je barci a gudu Ana ba yan Najeriya ba ne. Sai ka sai barci a gudu Sai ka sai bar kuɗin a gudu Sai ɗan wanda ya fitar da kuɗin shi ya zo da ya kuɗin kuma sai yana da bukata sai ya ɗauka. Sai baban ke rike shi ta ni ba kai na niyan baka ba. Ita baba kai niyan sanaka ne. Ka ije ni kuma ina da bukata. Ni kuma na tambaye ka ba za ka bani ba. Za ka ce ina ci a gida. kuma ina da bukata yake to ba zan bar maka wace mun je mun tambaye Allah sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar in kai in kai ne ka dauka sadaka na yayi suka zo da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam yake yi laka ma wai wa laka ma akas kai uban da kake da kudi abin da kai niyan nan Allah zai baka ladan niyan ka shi kuma dan da ya dauka shi ma abin da ya dauka kamar shi zai amfani da kai sa ku ko sai a to abin da kika bayar ba inda ya dace bane sai kin dan Allah ne Allah zai baki ladan amma kar ki koma ki ce kuma za ki karki kayan ki daga inda kika kika bayar wannan shi za mu kanta na karshe take cewa tambaya ta farko take cewa wakin da gaske duk waɗanda ba musulmai kamar yahuda da nasara wai ƴan za ku shiga wuta tun a karan fara ma in suka mutu ba su musulunta ba tun farko farko tun da sassafe ana ce sun shiga wuta duk wanda mutu ba musulmi ba in ka ɗaga hannu ka rantse ka kora rantsuwa ka ce ɗan wuta ne ba kai laifi ba gaskiya ka fara gaskiya ka fara duk wanda ya mutu ba musulunci yake ba ɗan wuta ne an gane ko ɗan wuta ne babu ko kokonto babu shakka akan wannan tambayar ka tabi bi take cewa wai daga gaske annabi Isa allan Kiristoci ne a'a annabi Isa bawan Allah ne manzan Allah ne ya daga cikin manya-manya cikin manzannin Allah maɗaukacin sarki ba Allah bane ko ba ɗan Allah bane an gane ko waɗanda suka ce Allah ne ƙarya suke yi waɗanda suka ce ɗan wannan ɗan Allah ne kuma maƙaryata ne Allah maɗaukacin sarki shine as-samadu lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad Allah maɗaukacin shine as-samad ba da wani abu aka samar da shi ba kuma babu wani abu da ke samuwa daga jiki an gane ku Allah shine as-samad bai bukatan komai a wajen kowa amma kowa na da bukata a gurin kuma Allah lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad kuma annabi Isa ba Allah bane wa ma min ilahin illa ilahun wahidun Allah ɗaya ne shine wanda ya halice mu ya halice annabi Isa an gane ku in ka ce a'a ai ɗan Allah ya kamata ya zama ɗan Allah tun da gashi an haife shi babu uba ra Allah shine uban nashi to me za ka ce game da annabi Adam da Allah ya halice shi babu uwa babu uba sai annabi na da uwa ai ko to shi annabi Adam fa ba uwa ba uba na na hawa uwa ce mai janta ba daga jikin annabi Adam aka halice ta ba to na uwan nata ai ne ma jin mamaki a ce an halitti mutum daga jikin namiji da jin mamaki saboda mutum ya fito daga jikin mace ba kagan annabi adam bai zama Allah ba shi da ba uwa ba uba na uwa ba ta zama Allah ba da aka halitte ta daga jikin namiji kashi annabi isa ba zai zama Allah ba yasa Allah ya fara cikin Qur'ani ce inna matala isa inda Allah ka adam lallai misalin annabi isa a wajen Allah kamar misalin annabi adam ne yasa khalaqahu min turabin ثم قال له كن فيكون Allah ya ce annabi Adam daga turba ya ce mace kasance kuma sai ya kasance kaga inda wannan zai sa wani ya zama Allah ko ya zama dan Allah to da annabi Adam sai ya zama shine dan Allah ko ba haka bane saka annabi Isa ba Allah bane ba dan Allah bane bawan Allah ne manzon Allah ne yana daga cikin mafi girma daga cikin manzannin Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya fifita shi akan dewa daga cikin annabawan Allah mahaifiyarsa siddiqa ce yana ga cikin mafi kusanci zuwa ga Allah madaukakin sarki Allah madaukakin sarki ya samu dace insha Allah anan zamu tsaya da tambayoyi sai zama daga wasu musara eh na hadi kan wani yankan kumba ne Allah Na. eh na. Mm. yake cewa irin akan maganan a saurara ko akan maganan masu bara yake irin waɗanda ake kawo su daga a bar su suna ta yawo a gari din nan sai ka kira guda ɗaya sai ka na da shi sai ka gana ba shi kana ba shi abinci da sauransu to da kare rinka bara to a matsayin wannan ka taimake shi yanzu yara ne ai babu ka tayi fanci a kansu yasa sa kare da wata sai bayan nake wannan laifin gwamnati ne da iyayen su ba laifin su bane ko da abun da suke abu ne mara kyau amma su a basu kai shekarun da rashin kyau da haramcin zai hau kansu kuma inda za a ba su zaɓi ne za su sun ma su su gida amma su ba su da zaɓin ne yasa yare iren su duk lokacin da aka ce sun kusa koma gida ga suna murna suna jin daɗi za su je hutu wasu ma gudu suke yi wasu ma za su gudu tafi abun su don kai aka kaki kai ka kyauta kuma akwai abin da na gobi suna yi a garin nan ma suna yi za ga za mutum zai kama ɗaya biyu uku ce ya sa sana'a ko ya sa makarantar boko akwai su da yawa na san wani yana nan a dai sanya a sanya a sanya a garin nan inda zama na ɗaya ba zai zama na biyu a kafin tofi masu yin irin su Italian da ɗin yanzu a garin nan kuma sanadiyyar haka bara ya zo wata ta rike ta sashi a makaranta ta sashi a sana'a ya gama haddan Qur'anin su ya boko kuma yana sana'a manyan shaguna yake da shi na aikin kafinta shirin ka ce ma sai ja duk yaran garin su da suke zuwa bara su ma sai suka sa shagon ya akwai musu na kaga an ci gaba aiki an ci gaba to mutum zai hakan ya kyauta ya kyauta Allah ya sa mu gani ba zo sa eh eh sai ba wani alaka tora musu na dole mm. aiki da nace nace yadda nake mata ba su da wani responsibility da Allah ya dora musu na wajibi akwai wanda ba su da miji wasu sun rabu da miji wasu mijin ya rasu to su kuma fa sai sa ai lalace lalacewar society in mace ba ta da miji mijinta ya rasu to ba musulmai a garin bane ba musulmai a garin ba hukuma bane ba shugabanni akwai mai anguwa akwai kansila akwai ciyaman akwai dakati akwai hakimi akwai sarki ko akwai yan majalisa akwai gwamnoni har zuwa ga su ba ce su musulmai ba ne. ai responsibility din yana kan su ne ai dole ne dole ne responsibility ne na wajibi akan society su tabbatar cewa ya rayuwar mace bai tozarta ba dole ne ba ganin dawa bane bai abu ne wanda in mutum yayi zai dauka a hoto ya yada kai baka dirge kowa ba bai kai wani abun baka yi abu abun ka dirge kowa ba baka yi abun da za a zo a yabe ka ba a kai kamar mutum da ya sallah ne mutum ya sallah sai ka ce sannu da kokari saboda an tafi sani to ba kai wani abun ka dirge kowa ba ne yasa na ce rayuwa tuwa ne na society duka duka yana kan mu ba wanda ya ce da kai a lalace amma lalacewa ce ta society bai kamata a farko ba yasa annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa ce as-sa'i ala al-armalati wal miskin kal mujahid fi sabilillah to duk wanda ya tsayu wajen kula da bazawara yana kula da ita baya bari rayuwar ke to zata ba yana ba da duk abin da take bukata na rayuwa har ta samu wani miji annabi sallallahu alaihi wasallam ana baki lada ne kamar ladan da ake ba wanda ya ta jihadi haka ake baki lada kamar ladan wanda ya ta jihadi ba shi sa annabi sallallahu alaihi wasallam kusan yawancin matan shiga wani hawa ne in mana na na ta yi a wuri budurwa ko dai ba gyaru budurwa ko dai to lalacewan society ne kawai Allah ya sa mu gyara ya sa mu gyara اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله